Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe ta saura abokan aiki muke kawo muku wannan shiri a yau Alhamis tara ga watan Fabrairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. To Hadiza adadin mutanen da girgizar ƙasa ta kashe a ƙasashen Turkiyya da Siriya sun haura sama da dubu sha ɗaya. Shugaba Vladimir Zelensky ya kai ziyara birnin London don godewa Birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa ƙasarsa wajen dakile farmakin Rasha. Majalisar Ɗinkin Duniya na neman dala biliyan biyu da shida don sauƙaƙa rikicin yunwa a ƙasar Somaliya. labaran kenan. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan wannan zaɓe mai zuwa. A yau za mu haska fitila ne kan jihar Kaduna. Sannan wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da gwamnonin Katsina da Jigawa game da dakatar da sabon tsari na soke amfani da tsofaffin takardun kuɗi na Naira na wucin gadi da kotun kolin Najeriya ta yi. Kama kowace rana kamar ta yau alheri za ta shigo da shirinta na domin iyali. Amma yanzu sai a gyara zama domin saurara kashe na farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu aikin ceto a kasashen Turkiyya da Siriya na ce gaba da fafata da lokacin sanyi jiya Laraba don gano waɗanda suka tsira da rayukansu da ɓaraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar litinin da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane dubu sha ɗaya. Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasar ta sanar jiya laraba cewa aikin ceton da aka yi a turkiyya ya haɗa da ma'aikata dubu casa'in da shida. Wuraren da ake wannan bincike sun kasance wuraren da aka gudanar da wasu bukukuwa. yayin da aka iske mutane da ransu suka tafi da su domin a kula da lafiyarsu. Jami'an Turkiyya sun ce akalla mutane 8,574 suka mutu yayin da sama da 38,000 suka jikata A Siriya an samu mutuwar akalla mutane 2,530 a cewar alkalman gwamnatin Damascus da kungiyoyin agaji. Yanzu girgiza ƙasa ta zama wani mummunan bala'i. tun bayan girgizar ƙasa da matsananciyar guguwa ta tsunami da ta yi sanadin mutuwar kusan mutane dubu ashirin a japan shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya tashi zuwa birnin london jiya laraba don godewa al'ummar birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa ƙasarsa wajen dakile farmakin da rasha ta kwashe kusan tsawon shekara tana yi a ƙasarsa kuma ya yi hasashen cewa daga ƙarshe ukraine za ta yi nasara a yakin Zelensky ya faɗa wa Majalisar Dokokin Birtaniya cewa mun san 'yanci ne zai yi nasara, mun san Rasha za ta yi rashin nasara, mun san nasara za ta canza duniya, kuma wannan zai zama canjin da duniya ta daɗe tana bukata. Birtaniya na tafiya tare da mu zuwa ga mafi mahimmancin nasara a rayuwar mu Zelensky ya kuma gana da Sarki Charles a fadar Buckingham a wata ziyara ta biya ƙasar waje tun bayan mamayar da rasha ta yi a ranar 24 ga watan fabrairu da ta wuce biyo bayan wata ziyara da ya kai washington a watan disamba bara inda ya gana da shugaba joe biden da kuma jawabi ga majalisa labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Majalisar Ɗinkin Duniya na neman dala biliyan 2.6 a wannan shekara domin tallafawa mutane miliyan 7.6 daga cikin 'yan somaliya masu fama da matsananciyar yunwa da yiwuwar yunwa sanadiyar rikici tsadar abinci da fari da ba a taba gani ba babban jami'in jin kai na majalisar ɗinkin duniya a somaliya adam abdulmola ya shaida wa manema labarai ta kafar bidiyo cewa akwai yiwuwar yunwa mai karfi daga watan afrilu zuwa yuni na wannan shekarar kuma ba shakka idan ba a ci gaba da bayar da agajin jin kai ba kuma idan daga afrilu zuwa yuni ba a samu ruwan sama da ya kamata ba kamar yadda aka yi hasashe ƙasar tare da sauran sassan yankin kuryar gabashin afirka na cikin mawuyacin hali na fari mai ɗimbin tarihi bayan da aka kasa samun damuna guda biyar a jere abdulmola ya ce kusan mutane miliyan 6.4 ne ke fuskantar matsalar karancin abinci kuma ana sa ran adadin zai karu zuwa miliyan 8.3 tsakanin watan Afrilu zuwa Yuni ciki har da mutane 727 da ake sa ran za su fuskanci bala'in yunwa. An jima kaɗan hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa jihar Kaduna. a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin da jihohin najeriya ke ciki yayin da ake dab da yin zaɓe a ƙasar wakilinmu isa lawal ikira ya yi nazarin tarihi harkokin siyasa da kuma zamantakewar al'ummar jihar ga kuma rahoton da ya haɗa mana tsohuwar jihar arewa ƙarƙashin lord lugard ita ce ta koma jihar arewa ta tsakiya a 1957 kafin daga bisani ta zama jihar kaduna a 1975 a 1987 ne kuma aka cire jihar katsina daga tsohuwar jihar kaduna wadda a yanzu take da ƙananan hukumomi guda 23 kafin zuwan wannan jamhuriya 1999 dai demokaradiyya ta dunga tuntuɓe da juyin mulki daga sojoji sai dai kuma tun shigowar wannan jamhuriya zababbun gwamnoni ne ke mulki a jihar tsakanin zaben 1999 zuwa zaben shekarar 2019 dai an yi zaɓuɓɓuka guda biyar kuma a cikin wannan shekara ta 2023 ne za a gwada zaɓe na shida ba tare da wani katsalandan ba sabanin wasu jihohin Najeriya da gwamnoni uku ne suka yi mulki cikin waɗannan shekaru saboda kowanne wa'adi biyoyi wato shekaru hurhudu su biyu a jihar Kaduna gwamnoni biyar aka yi cikin wannan jamhuriya sakamakon baiwa gwamnan da aka zaɓa a shekarar 2007 mukamin mataimakin shugaban ƙasa wanda ya sa mataimakin shi zama gwamna a wancan lokaci hakanan mutuwar tsohon gwamna patrick kowa a wancan lokaci ta baiwa mataimakin shi dama shi ma aka rantsar da shi a matsayin gwamna wanda wannan ne ya sa adadin gwamnonin da suka yi mulki a jihar kaduna ya haura na wasu jihohi zaben shekarar 2023 a jihar kaduna dai ya zo da sabon salo musamman ganin yadda manyan jam'iyyun siyasa suka zaɓo 'yan takararsu a jihar kaduna in ji mai fashin baki akan siyasar Najeriya barista El Zubair Abubakar. Yadda kabilanci ya rinjayi ra'ayin mutane a tsarin tafiyar da siyasa abin ya dan bambanta yanzu. A jam'iyyar APC an tsaye da Malam Ubasani wanda kuma karamar hukuma ɗaya yake da Malam Nasir ‘yan rufayi. To kaga ba abin da ya canja daga inda gwamna da mataimakiyar gwamna suka fito. In ka ɗauki ɗan takarar jam'iyyar NNPP da ɗan takarar jam'iyyar PDP dukansu biyu daga karamar hukumar kudan suke. Ba wanda ya fito daga wata hukuma daban yake korafin cewar mi yasa ba a bamu dama mu tsaya zaɓe daga karamar hukumar mu ba. Baya ma cikin abubuwan da ake ambato. Dagewa kan amfani amfani da na'ura wajen tattara sakamakon zaben bana da hukumar zaɓe ta yi dai na cikin batutuwan da ke ɗaukar hankalin al'ummar jihar kaduna a zaben da ke tafe kamar da yadda barista Muhammad Ibrahim Zare ya nunar. Gaskiya yanzu tsarin zaben ya canza domin don ka ce ka fasa akwati ko ka yi a ringizo ko ka yi kaza ka yi aikin banza yanzu ƙuri'a ne za ta yi aiki dalla-dalla in dai ƙuri'a ta riga ta shiga an tantance mutum ta shiga magana ya ƙare so saboda haka ka maƙe ko ka tsaya a saƙo ko ka turo su 'yan banga su fasa akwati ba abin da zai canza akan ƙuri'un da za a yanzu ko amfani da kuɗi ma tana da iyakanta a wannan tsarin zaben da za a yi. Duk da matsalolin tsaro da kuma zuwan sabon salo na na'ura wajen tattara sakamakon zaɓe a bana al'ummar jihar kaduna sun ce suna sa ran zaben zai gudana ba tare da tangarda ba sunana isa yan sani insha Allah za a yi lafiya matasa na gari da Allah mu ba da haɗin kai sunana shu'aibu haruna da dai an yi ayyukan abubuwa na barandin siyasa matasa ka ga ɗauko sanda an yi abubuwa iri-iri daban-daban amma yanzu kai mutane ya riga ya waye sunana sadiya sulema muna fatan wayannan uri yana ba taɓa yi da su muna fatan a yi lafiya a tashi lafiya sunana muhammad awal isa gaskiya a zato gona in Allah ya tabbatar mana da yadda aka ɗauko tsarin abu abin zai yi kyau muna fata a yi lafiya a kare lafiya a zaɓuɓɓukan baya dai mafi akasari jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi sukan fafata sai dai fa a wannan karan kuma zaben ya sha bamban. Kaga a jihar Kaduna ana maganan jam'iyyar APC, ana maganar jam'iyyar NNPP, ana maganan jam'iyyar PRP, ana jam'iyyar PDP, ana kuma jam'iyyar lebu Waɗanda a tsarin zaben da za ka ga jam'iyyu biyu ne kawai kuma daga waɗannan biyun ɗayansu ne za ta yi tasiri saɓanin yanzu da mutane ba su da tabbacin me zai faru saboda wannan doka da aka sa mu hannu ta tsaftace tsarin zaɓe ta yadda magudi zai yi wuya. To kome al'ummar jihar Kaduna ke sa ran ganin wanda ya lashe zaɓe a matsayin gwamnan jihar Kaduna ya mai da hankali? Sunana Hamza mai kasa tasha yan yaji ina so a tabbatar da tsaro da kuma inganta lafiya da makarantu. wanda zai zama gona jihar kaduna muna neman tsaro dai kun madan jimma abincin nan ya sako mana da shi mu ji daɗi bayo dai ruwa ta yawa gaskiya da kashe-kashen nan a tafi abubakar matsala tsaro bangaren mutanen kauye a masa tsaro su zara su yi noma wannan ne dai karan farko da za a yi amfani da na'ura a Najeriya wajen tattara sakamakon zaben da za a dinga aikiwa kai tsaye kuma jihar kaduna na cikin jihohin da gwamna mai ci ke karkare a shi na shekaru takwas a cikin wannan shekarar da za a yi zaɓe isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria. to a gaida isa lawal ikira yanzu kuma ga hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya shugaban amurka joe biden na bibiyar jawabin da ya na halin da ƙasa ke ciki tare da tafiya jiya laraba zuwa jihar wisconsin da ke tsakiyar yammacin kasar don yin albishir da abin da yake gani a matsayin ci gaban tattalin arzikin kasa a ƙarƙashinsa a nasu ɓangaren 'yan jam'iyyar adawa ta republican suna kira da a kawo ƙarshen abin da suka kira kashe kudaden gwamnatin uh, biden a cikin shekaru biyu da ya a fadar white house shugaban ya kai ziyara wata cibiyar horar da ma'aikatan kungiyar kwadago ta ƙasa da ƙasa ta arewacin amurka a ƙauyen deforest don tattauna ayyukan masana'antu jihar wisconsin fagen dagar siyasa ne da ake fafatawa na shekara-shekara a zaben shugaban ƙasa kuma kusan tabbas za ta sake zama wuri mai mahimmanci a 2024 duka ga Biden yayin da yake gab da neman sake tsayawa takara a hukumance a cikin watanni masu zuwa da abokan hamayyar na Republican ko tsohon shugaba Donald Trump ko kuma wani. Jami'an Pakistan da tawagar hukumar lamuni ta duniya da suka ziyarci kasar na gudanar da tattaunawa mai zafi a wannan makon domin neman kulle yarjejeniya zuwa yau Alhamis. kan lamuni don ceto kasar da ke fama da matsalar kuɗi da kuma kasa biyan bashi manazarta sun ce matsalar kuɗi da ta haɗa da taɓarɓarewar siyasa da kuma barazanar ta'addanci na haifar da irin yanayi da a baya ya kai sojoji suka kwace mulki kamfanin dillancin labarai na rotas ya rawaito a ranar litinin da ta wuce cewa tawagar hukumar imf ta kasance a islamabad tun ranar talatin ga watan janairu amma har yanzu ta kasa cimma matsaya da jami'an pakistan kan adadin kudin da kasar ke bukata don kaucewa kasa biyan bashin kasashen waje labarin duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kotun koli ta najeriya ta dakatar da sabon tsarin soke amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira na wucin gadi har lokacin da aka ji karar da gwamnonin apc suka shigar bayan hukuncin kotun gwamnan jihar jigawa abubakar badaru ya bayyana wa wakilin umar faruk musa mahimmancin wannan hukuncin inda yake cewa duk mai kudi a banki yanzu zai iya karba kuɗinsa sun kyauta da suka yi haka saboda gaskiya talaka da masu ƙananan kasuwanci suna cikin wani hali so alhamdulillah ya yi kyau tun da kamar sun ce a koma yanda ake da kafin maganar kirkiro wannan sabbin kudin don haka ne kaga za a koma dokar da mai tun zai iya shiga banki a bashi miliyan biyar an yadda kamfani za su iya ɗaukar miliyan goma kenan an yarda to aka ci gaba da wannan zuwa kwana kaɗan da dare ubangiji abin zai sauke. to amma ai ana kukan da har sababbin kuɗin ba su isa da za su gamsa da 'yan ƙasa ba ya za a yi kenan tun da tsofaffin kuɗin babban banki ya riga ya karɓi akalla tiriliyan biyu daga hannun 'yan ƙasa. to ko dai ya fito da sababbin da yawa ko kuma a dawo da tsofaffin a haɗa ba mutane su ci gaba da rayuwarsu har zuwa lokacin da za a samu sababbin su wadata domin tattalin arzikin mutane yana lalacewa kullum kullum kullum saboda rashin ku zagaya ku tambayi masu sana'a ku ci abin da suke kowa duk wanda ya saba cinikin miliyan da ya dawo sai ya sa a zai cinikin dubu ɗari biyar ko dubu hamsin ma wani baya yi mai cinikin miliyan daya so kaga abubuwan duka sun tsaya to amma da wannan abin da supreme court ta yi da har bankunan sun yarda mutane su dauki kudin su eh, su ci gaba da sana'o'insu to kaga alhamdulillah kenan eh, komai cikin karamin lokaci zai koma daidai a ci gaba da sana'o'i kuma Allah ya taimaki wanda suka yi jarin jarinsu Allah ya ba su eh, taimako da za su dawo da jarinsu su dawo da sana'o'insu. gwamnan jihar jigawa kenan abokar badaru a tattaunawa da ne da shi a abuja a waje daya gwamnan jihar katsina aminu bello masari shi ma ya yi tsokaci dangane da wannan al'amarin inda yake cewa dan ka kara lokaci matsawon masu buga kudin ba kudin ba su buga ba ko ba su da su ko ba su iya bugawa to ana na gidan jiya an kara a ce ma kai shi eh, zuwa baɗi sai ba buga kudin ba trillion nawa suka sa hannun mutane su nawa suka bugawa da za su ba mutane ba cewa aka yi sun anshi trillion biyu ba su su printing trillion biyu no ba wanda ya ce haka amma ba baka ansa biliyan ɗari ko ka ce wai to ya zaka da mai albashi da mai kosai yanzu bayan wannan umarni ko hukuncin kotun koli kana jin za a dawo babban bankin ya maido da tsoffin kudaden da ya karkaba ko ya kafa gani za <laughs> ya maido su yanzu an riga kwakwalon mutane ta koma cewa wani kawai tsohon kudin bai ansa bai yanzu halin da muke ciki kenan a kasuwanni da wasu gidajen mai cewa an kai sai ya kamar tsohon kuɗi ba amsa yana shi ma ɗaya daga cikin matsalolin da ke saboda ba a yi wa mutane cikakken bayanin da ya gamshe su wanda za su bi abin nan babu wato abin da ake wa sensitization wayar da kan mutane akan al'amarin kan ce abu ya zo gaga to amma me mafita domin na ga alamar ana koke-koke cewa wannan mafita a yi a kuɗi ya kasance wa'annan ƙauyuka da kasannin ƙauyuka an yi sabisin nasu. Gwamnan jihar Katsina kenan Aminu Bello Masari a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja, Najeriya. To wakilinmu na Umar Faruk Musa a hirarsa da gwamnonin Jigawa da Katsina. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba. minene duniya minene duniya minene duniya yaushe ne hillary ta fito ta gwagwarmaya ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan. Maza ne yawancin delegates na party daga world level za ki ga maza ne ba a ba ma mata zarafi su zama delegate da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sanu saboda me akwai sasoshi wanda yake bukatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Yau ya rage kwana goma sha shida a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar Najeriya makonni biyu bayan nan a gudanar da na gwamnoni da na majalisun jihohi. A ci gaba da nazarin matsayin takarar mata a wannan zaɓe da kuma abin da za a iya yi a cike wagegen gibin da ke akwai tsakanin takarar maza da ta mata. Bakin da muka gayyata sun bayyana abin da ya bambanta takarar mata da ta maza a siyasar Najeriya. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ci gaban tattaunawar. To Hajiya Binta Kabir barin dawo gare ki. Kina faɗakarwa musamman ta yadda mata za su samu gurabe a harkokin siyasa saboda kare haƙoƙin mata. Kin ji bayanan da suka yi. kina ganin kamar matan nan yanzu kansu ya waye ta yadda za su fito domin su kare uh, sauran 'yan uwansu mata an ba da misalai uh, kamar uh, ita 'yar takarar gwamnan jihar adamawa uh, uh, binani kenan akwai kuma ita pauline talin da sauran mata dai kina ganin kamar bisa ga faɗakarwan ku mata kansu ya waye kuwa na ci magana da duka abokan tattaunawa na suka yi kuma kowane ina so in dauki wani abu da zan yi magana a kai kamar shi um, namijin malam Ridwan da ya magana akan cewa ai siyasa gwagwarmaya ne su shiga a dama da su su nemo matsayi wa kansu saboda ba appointment ba ne na yadda amma ina fatan kana sane da cewa matan sun shigo sun kuma yi gwagwarmayan kuma an denying ɗinsu zan baka references kaga kafin shiga references din eh, kafin a yi references din ba wai ba sa fitowa ba ne ni ina yabawa mako a zo na matan najeriya saboda mai da sun biya yanda ake musu da za su koma ne su yi bacci amma da yake suna son a taso din a yi kuma ina ganin kwazon su kuma ina yaba saboda mai ko duniyar da ta fi mu ci gaba Uh, kamar america yaushe ne hillary ta fito ta gwagwarmaya ta jiya kuma ta janyo ruwa wanda har ana ganin kusan za ta kayar da opponent ɗinta nan amma mene ta nuna wa mata a duniya cewa mata suna da matsayin da za su ya wanda ya ci california ka gane ko to idan muka dawo da najeriya yanzu haka a statistics da zan yanku shine wajen mutum 109 su ne senators gaba daya a cikinsu mata tara ne kuma ba don ba su fito ba a majalisa sannan idan ki duba a cikinsu akwai 20 da akwai mutum 360 house of reps amma guda 27 mata ne ba su fito ba ne sun fito amma menene an riga an ba da wani irin fuska na cewa wanda ya riga ka bacci ya riga ka tashi ai tun farko an san mata iyaye ne a gida mu ba mu ki ba mun yadda kuma an san dama tun matan an bar ne a ta baya na tarbiyya da kula da gida to da zamani da lokaci ya canza da ilimi sai ya zama to a cikin siyasa mata su sanu saboda me akwai sasoshi wanda yake bukatan kula na matasa da mata wanda matan su suka fi sani a wancan kasashen ana ba su dama ba a danne su misalin daniya a nan shine akwai aisha wanda ta contesting uh, governorship election a 2019 ta ci taraba ta ci aka zo aka ƙi kai kotu ta ci amma menene within the party sai aka zo aka ce mace ce yaya za a yi sarakuna su zauna suna kallanta a matan gwamna bayan muna da al'ada aka rarrashe ta aka ba ta senate wannan ma za a ce bata fito ba ne ta fito amma me aka yi an daidaita aka nuna mata al'ada da culture kuma mace na biyu misali shine akwai wata patricia ete speaker 2017 kafin hawan bankole jimedi bankole a lokacin saboda minority na representation women in the national assembly suka yi mata ca suka danne ta da ya zama sun mata yawa sun fi ta opposition ya fiwa saboda karancinmu tana ji ta gana gani haka aka sauke ta wannan ma bata fito ba ne ta fito wannan danniya ne bayan wannan akwai a wani misali na wannan mata da ake kira a na benue state wannan honorable patricia oga wannan matan ta contesting a wannan ta contesting for senate and she won amma ta sai aka ce ta yi haƙuri ta dawo party sai aka bata women leader wannan ma duk ba su fito ba ne Again, presently, akwai Honorable Natasha, Kogi State Central. She contested as a governor. And now she's contesting under PDP, tana contesting for uh, Senate. A lokacin ta amma menene aka compensating ta so kullum mata ana nuna musu yawa ana nuna musu karfi ana nuna musu muna wurin kafin ku an da arena na politics a men's world duniya na maza amma Abinda zan gaya maka na cewa ba sa fitowa ban yadda ba suna fitowa To bari koma gare ki a uh, madan Roda Jahota a uh, Hajiya ta yi magana akan waɗansu al'adu waɗansu ko a ce addini ne da sauransu waɗanda maza ke nuna ma mata cewa ba ku isa ku kai wannan gurin ba a wannan wayansu lokatai ana ba matan amma kuma wayansu lokatai kin ji bayanan da ta yi na cewa ana daniya. akwai al'adu da ko kuma addini da ya danne eh, mata ne a ce mata bai kamata a ce eh, sarki ya zo ya durkusa ma mata ba saboda ta zama gwamna ko kuma da sauran irin waɗannan dai a cikin addinin krista dai ni ban gan wani haka ba domin ko a cikin lokacin old testament akwai matan da suka yi mulki a a lokacinsu so ni ban gan wani inda addini ya ce wai a danne mata kar wani ya zo ya durkusa masu ba domin ko littafi ma ya faɗa a littafin joel sura biyu ya ce ubangiji ya ba da ruhun shi mai sarki bai ce ya ba ma maza kaɗai ba amma ya ce ya ba ma kowa da mata da maza da yara ya ba ma kowa duk wanda ya buɗe zuciyar shiga ubangiji saboda haka maza ne kawai ko al'adu ne wanda ake kokari yanzu a ga yadda za a magance shi shine ya sa mata sun koma baya kuma a cikin maganan da ita dokas ta yi ina son kara cewa a mata kamar in kin an je constituency da ward election za ki gani a cikin delegates ba a cika sa mata maza ne yawancin delegates na party daga world level za ki ga maza ne ko yanzu ne ma ko a wani wuri za ki ga na mace guda ɗaya amma mata ba a ba su daga wannan constituency nasu da world level nasu ba a ba ma mata zarafi su zama delegates amma yanzu za mu sake faɗa masu cewa a sake yin wannan zaɓe na ward ɗin domin mu mata mu samu shiga bisa ga wannan statistics da muke da shi so mata su yi kokari. To ai a batun delegate ma da kike yi abinda muka gani a zaben fidda gwani na wannan zaɓe da za a gudanar shine wannan naga waɗansu da idona. delegate in ma idan sun je wurin zaɓe har ma waɗanda sun iya rubutu su akan karɓa ne a rubuta sunayen kusan za a ce delegate din ma ba wani amfani suka yi sosai a wurin ba na zaɓen kina ga kaman mata da yake yawancin lokaci ma idan aka ce a'a za a baki eh, dubu goma baki a ganin kaman za su iya cewa to shi kenan tunda dai haka ne ni delegate din ma duk wanda kuka zaɓa ma ku zaɓa kawai. To sai ku biyo mu a mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa dangane dangane da wannan kalubalen. Kafin nan a madadin Hajiya Binta Musa shugabar kungiyar haɗin kan mabiya addinai daban-daban reshen jihar plateau da ambasadaro da Godwill Jahota shugabar kungiyar mata Krista reshen jihar plateau sai Dokas Lenkaci Suf shugabar kungiyar ma'aikatan gwamnati a jihar Plateau mai barin gado da ambasada Ridwan jimat Imam Malami karkashin kungiyar Jama'at Nasrar Islam sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya su ne da alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai wannan sakon. Al'ummar Najeriya ranakun 25 ga watan fabrairu da goma sha 11 ga watan maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'a a wannan babban zaɓe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zaɓukan da suka gabata sashen hausa na muryar amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zaɓukan batutuwan katin zaɓe tantance masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe tsaro ga masu kada kuri'a. Isowar malaman zaɓe a rumfunan zaɓe da kuma kayan zaɓen. Alhassan Bala a Abuja. Baraka Bashir daga Kano. Babangida Jibrin a Lagos. Ni Madina Dauda da ke nan Abuja. Isa Lol Ikara a Kaduna. da Husaina Muhammad a Maiduguri. Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya. Za mu shiga lungu da saƙo don ganin yadda zaɓukan za su kasance. Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki da jin ra'ayoyinku. Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. To Hadiza, masu aikin ceto a kasashen Turkiyya da Siriya na ci gaba da fafata da lokacin sanyi jiya Laraba. don gano waɗanda suka tsirar da rayukansu da baraguzan gine-gine suka binne sakamakon girgizar ƙasa mai ƙarfi da ta faru a yankin a ranar litinin da ta wuce da ta yi sanadin mutuwar sama da mutane dubu sha ɗaya. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya tashi zuwa birnin London jiya Laraba don godewa al'ummar Birtaniya bisa goyon bayan da suke baiwa sa wajen dakile farmakin da Rasha ta kwashe kusan tsawon shekara tana yi a sa kuma yayi hasashen cewa daga karshe Ukraine za ta yi nasara a yakin. Baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin nama na yanzu. sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau yanzu madadin muhammad hafiz baballe da ya taya na gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya bada umarni da ma injinin namu na yau ni hadiza kyari da na hada na kuma gabatar da shirin ke cewa ku huta lafiya sai allah ya kara hada mu ma